هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجئها إلى الناس يوم مساء البركة بركة yi muna da marhaban da haɗuwanmu wannan ɗakin na markas daru da'awa da ke nan cikin garin argungu a gidan mai gidanmu mai girma da latin kabi a rajisani tahir wato ba don kome ba sai ci gaba da karatuka na addinin musulunci wayanda ake gabatarwa a wannan ɗakin karatu cikin taimakon allah da ya dasa Allah ya azurta mu da iyayenmu mata da suke haduwa wannan wuri wanda akwai karatu da ita malama Zainab suke gabatarwa a wannan wuri sai suka nemi cewa da Allah suna son mu sa musu albarka mu zo mu ma a dan ce wani abu ina jin yau muna nawa ne ga watan musulunci yau muna goma haka ne? to wasu sun ce tara wasu sun ce goma jiya tara yau goma ga watan biyu na musulunci hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda shi ya yi daidai da yau muna ashirin da uku ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi isa da maryam saha shekara ta 2026 bisa ga shawarwarin da muka yi cewa a dawo wato littafai na ƙasa-ƙasa domin akwai ɗalibai da suke farkon karatu a ta tare da su da haka sai muka yi shawarar mu muhara karatun littafin arba'un hadisi wanda littafin arba'una hadis babban littafi shi sa malamai sai masu shari kasancewa girshe na samu labarin karatun sai a yi hankuri da za mu yi karatun ba za mu buɗa bayanai ba za mu ɗace a hankali makasudi ɗaliban ilimin da muke tare da su su fahimci matanin hadisi ta fara matanin hadisi menene ma'anar dai matani na hadisi sannan daga baya in za mu iya faɗaɗa bayani sai mu ɗan faɗaɗa Allah shi mana jagora hadisi na farko da za mu tashi a nan shine ne alhadisul awwal alhadisul awwal hadisi na farko an amirul mu'minina daga amirul mu'minina abi hafsin wanda ake wa alkunya da abi hafsi to an ce amirul muminina kuma abi hafsi malamin da ce shi hafsin din nan suna ne daga cikin sunayen zaki daga cikin sunayen da ake wa zaki ana ce mishi asadu kuma ana ce mishi mi hafte to sai ake wa shi amirul mumini na wannan kirarin sai a ce mishi abi hafte saboda kuzarinsa da ƙoƙari ne da himmarsa sai ana ce mishi abi hafte wato kenan mi baban baban zaki sabanin wanda ke fassara suna cari abi hafsin baban hafsa wannan kuskure ne idan kun duba in za a rubuta hafsa to akwai ta'un wadda kira ta'un marbuda tana nan gaban sabu eh? sai a ce hafsa Ku ba haka ba amma wanda sai an ka ce min hafte ke gani da haka ba baban hausa ba ne da haka da aka ce a half space baban zaki ana masa kirari da baban zaki saboda ne ƙoƙarinsa da himmarsa sunan shi umar ibn khattabi ana ce masa umar dan khattabi shine suna kun ga amirul muminina sarkin musulmi alkunyarsa abi hafsi sunan shi na kwarai umar ibn khattab umar dan khattabi radiyallahu ta'ala anhu Allah shi ya da shi wanda shine halifa na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mun ce halifan farko waye khalifan manzon Allah na farko na shine sayyidina abubakar to daga gare shi sewa sai sayyidina umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu kala shi sayyidina umar Allah ya kara masa dace sami'tu rasulallahi. yace naji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu. na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu yana cewa innamal a'malu bin niyyati innamal a'malu dukkanin ayyuka bin niyyati suna gudana ne da niyyar da an kai kowane aiki yana gudana gurgudun niyyar da an kai shi innamal a'malu bin niyya kowane aiki yana da niyya sai cewa kowane aiki yana da niyya babu yadda za a ce yanzu ni ban san da na turin ga ban san bizan yi ba kawai na ga kai na ɗaya wurin ga ban san bizan yi ba dole akwai niyyar da santorin ko ba haka ba innama innamal a'malu bin niyya dukkanin ayyuka suna da niyya kowane aiki da niyyarsa wa innama da kullum ri'in manawa kowane mutum wa innama da kullum ri'in wa innama a zan sani da kullum ri'in kowane mutum ka ga yi aiki manawa akwai niyyar da niyyar niyyata cikin wannan aiki babu yadda za a yi mutum shi aiki bai da niyya wana ji wa inna ma da kullum ri'in mana kowane mutum yana da niyyar da ya sa aiki yanzu kuma mu wannan wurin muna da niyya akwai manufa da ta samu da ta wurin ba ko dai manuhan nan ta duniya ko ta lahira kuma da kuka zo wannan wurin kuna da niyya kuna da manuha ko dai ta duniya ko ta lahira ko dai mun taru wannan wurin don mu yi wannan karatun da wata manuha ta duniya ko kuma da wata manuha ta lahira shi ne ma'ana wa inna ma da kullum ri'in mana kowane mutu ya aiki akwai niyyar sassaye wannan aiki akwai wani labari da ake bamu wanda ake kira kamar tatsuniya ce an ce biri ya shiga gona lalle biri kuna ji biri ya shiga gonar lalle da ya shiga gonar lalle ya kalli lalle ya kalli lalle ya ci ah. to shi wanga abu mina na kuma bai gane ya yi shiru bai gane su ya ɗebo wannan ganyen na lalle sai murza da hannunai kuna ji da ya murza da hannunai ya murza kama a jima sai ga hannunai ya yi jawar sai ce ni na san mutum bai aikin banza eh, mutum bai yi yau shi aiki ga banza bai da manufa wato abin ga akwai manuwar da ya sa mutum ya sa shi wato wani umarni ne da shi ke <laughs> kun gane ku ke da wannan na nuna muna min babu yadda za a yi a ce an yi aiki bai da manuwa to a ce nan ba mu da bukata idan mun zo ibada mu ce sai mun ce mun yi niyyar aikata kaza a ce in mutum ya zo sallah wai sai ya ce nawaitun salatu zuhur da bil imam ba sai ka kiyaga da uduri ne na zuci sai dai kayan niyyar sallah saboda Allah haka nan azumi da duk sauran ibada uduri ne na zuci ba wai abu ne wanda za ka sha na niyya kaza ba kun gane jama'a da haka mutane su daina wahanda kansu ka ji mutum ya ce shi ho matsala ta yi da sallah bai iya niyya ba akwai mutanen da sun kabar sallah sun ga ɗaukar azumi saboda ne wai ba su iya niyya sai a ga mutum ya zo ya yi zana a cewa da don ba ka ɗau azumi su tuwa ne niyya ta koya ne na wai sun siyamu ramadana wai sai sadda ya iya wannan sannan zai ɗauka azumi ma lahu alayya kuna ji yanzu don Allah jama'a gani ya ka tara mutanen mutum ɗari ka rufe ɗakin ga ka ce kowa sai ya ce maka nawaitun siyamu ramadana ma lahu alayya sai ya faɗa haka da wallahi akwai aiki wani zai ya faɗa haka da amma mi za ka yi mai faɗa mai manuwar azumin ya ƙudurci abin da aka so zai yi azumin ne saboda allah da neman yadda allah to haka nan falla da sauransu da haka wannan hadisi yana da faɗi ƙwarai da gaske wajen kyautata saniya cewa mutum ya tsaya ya kyautata saniyarsa duk abin da za ka yi saboda allah kuma ka nemi yarda allah cikin wannan aikin shine ma'anar wato innamal a'malu binniyat dukkanin ayyuka suna tafiya ne binniyat da niyoyin akwai riwayar binniyat ya zo da siga ta mufradi binniyat kowane aiki na da niyya amma da in kun duba sai ce binniyat da niyoyi kuma akwai inda yake innamal amalu bi ta'amalu yace innamal amalu bai ce a amalu ta hanyar jami'i wa inna ma da kullum riɗin manawa kowane mutum ya yi aiki akwai niyyar ta sayi wannan aiki Allah ya samu dace sai maza Allah ya ce faman kada hijiratu ila Allah kun san a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi hijira daga makka ya je ina ya je madina sai ce to fa man kana hijratuhu wanda hijrata ta kasance Ila Allah saboda Allah wa rasulihi da kuma koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa hijratuhu Allah wa rasulihi hijran na kuma hali zuwa ga Allah da manzon shi an ambaci hijira don ta zama abin buga misali a nan da sauran da sauran ayyuka sai an ka ce faman kanat hijiratu wanda hijirarsa ta kasance kuna ji jama'a wanda hijirarsa ana nuhin ayyukan ka da kake faman kanat hijiratu ilallahi wa rasuli wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzo ma'ana saboda Allah da koyi da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to hijira sirran kuma zuwa ga Allah wa rasulihi da kuma muna tare da ku wa man kana hijratuhu lid-dunya wanda hijirarsa ta kasance don duniya don neman duniya don neman samun wani abu na duniya duk ana yi mutum ya yi aiki don neman duniya ko don neman abin duniya to wanda ya kasar jiransu ta kasance ko sauran ayyuka da suka kasance don duniya yusufu ha wanda yake son ya samu kuna ji faman kanin hijiratu wanda duniya yusufu ha wanda hijiratu ta kasance saboda duniya da yake son ya samu eh yusibu wanda yake so ya samu ko ba haka ba a umra'atan ko yayi hijira saboda wata mace yanki wa wanda yake so ya aura domin a wancan lokacin akwai wadanda sun yi hijira ne saboda matansu sun yi hijira akwai wanda ya hijira don budurwa ta yi akwai wanda ya kaso budurwa ta ce ta hijira ba don allah ba kawai shi biyo ta dai ba wa manufa allah to shi ne ce wanda hijirar ta kasance saboda wata mace a wamra asin saboda wata mace yankewa da yake so ya aura to fa tuhu ila ma hajira ilai hijirar na koma saboda abin da ya hijira domin kamar ki ce duk wanda ya zo wurin ga don tunanin samun wani abin duniya ko don neman suna ko wata riya ko da wata manuwa dai ba manuwa Allah ba to manuwar dan suna koma hali kan wani abu da ke ga wannan na da haɗari ƙwarai da gaske wannan na nuna muna abin da duk za mu yi mu tsalkake niyyar mu cikin kowane aiki namu kada mu je mu yi wahalar banza wahalar banza ka yi aiki don tunanin abin duniya ko don neman samun wani abin duniya ko don neman suna ko don neman shahara a ce kai malami ne kai ka iya to wannan yana komawa zuwa ga mutum ga hasara ya yi hasara aiki yasa galibi duka littafan musulunci ana bude su da wannan hadisi duk wani littafi da kisa da galibi na musulunci sai an bude shi da wannan hadisi saboda hadisi ne da ke kwadaitarwa akan tsarkake niyya da yi saboda Allah to shi wannan hadisin rawahu imamul muhaddisina wanda ya ruwaito shi ne imamul muhaddisina shugaban masu ruwaito hadisi rawahu imamul muhaddisi shugaban masu ruwaito hadisi shi ya ruwaito shi wane ne shugaban masu ruwaito hadisi abu abdullahi ana yi masa alkunya da baban abdullahi sunan shi muhammadu muhammadu ibn isma'ila sunanai muhammadu ɗan isma'ila bin ibrahima isma'ila ɗan ibrahima bin Mujira ibrahima ɗan Mujira bin bardizba wato Mujira ɗan bardizba al-bukhari mutumin garin buhara mutumin garin buhara buhara sunan gari ne sai an ka jingina masa sunan garinsu an ka ce buhari kamar a ce wato almerawi eh almerawi menene ma'ana almerawi mutumin mera muhammad nasir abubakar almerawi mutumin mera kina ji ake almisiri sai ki ji an ce mutum wani almisiri dan misira kamar albani ya sami suna an jingina shiga albani saboda ƙasarsu amma ba wai wata kabila ce ba ko wani ko wani ko wani abu an jingina hannu zuwa kasu an gane ku don haka yanzu kun ji wannan hadisi a shugaban masu rawaito hadisi ya rawaito shi yi masa alkunya da mi abu abdullahi a musulunci akwai alkunya alkunya shine a jingina ka zuwa ga baban wanci karinci mata da yawa suna da alkunya ko a ce ummu wanci ga ka'idar musulunci ko baki taba haihuwa ba saboda a ɗa miki rayuwa sai a cewa kika son da a ce ke haihu me kika son a ce ke samu ɗaki sai ki ce to inda a ce Allah ya bani haihuwa idan son a ina da yarinya mace in samu da suna fatima sai a kama kiran ki ummu fatima kuma ga ki taɓa haihuwa kun gani kawai sai a sami ta wannan suna ummu fatima saboda karimci da darajantawa sai a dinga kiran ki da wannan suna ana yin haka saboda shi alkunya daraja ce sunan shi muhammadu bin isma'il bin ibrahim bin mughira bin barjizba al-bukhari imam al-bukhari ke wa abul ba shi kadai rawaito hadisin ba da shi da wani wanda ake wa al da abul husaini baban husaini shi ko ake mishi wane ne ake cewa abul husaini shine muslim bin hajjaji musulmi ɗan gidan hajjaji bin muslim shi ku hajjaji ɗan muslim alƙusheri al an mai saburi ɗan garin mai saburi kuna ji kenan mutunan suka da hadisin da su biyu Imamul buhari da wa da imamu muslim imamu muslim menene alkunyin imamu muslim eh abu hussein menene alkunyin imamu buhari abu abdullahi menene cikakken sunan imamu buhari suna ne da sunan mahaifi ne suna ne muhammadu sunan baba ne ba isma'il ta kenan muhammadu bin isma'ila sai a ce muhammadu buhari eh muhammadu buhari ya ka sami wannan suna shi ko wanda suna na yi alkunya ce abu husaini amma mi a suna ne muslim ɗan gidan wa ɗan gidan hajjaji shi ku hajjaju ɗan gidan wa ɗan gidan musulun kenan shi imamu musulun an sami sunan kakane na biya sunan baba ne hajjaj to bi sunan kakane muslim ta an ce mishi muslim bin hajjaj bin muslim alƙashairiyu an-naisaburiyu fi haihima, fi haihima. sun ruwaito wannan hadisi a cikin ingantattun littafansu guda biyu fi sahihaihima lallazaini littafan nan guda biyu kuma wayanda yake su ne a sakon kutubul musannafa mai ingancin littattafai da an ka wallafa a duniya duk duniya babu littattafai wanda suka kai darajar littafin buhari da musulmi inda ka ɗaya alƙur'ani da ka tira alƙur'ani to kawai yanzu sai mi sai hadisin buhari da musulmi shi yasa malamai suka ce hadisin da imamul buhari da muslim suka ruwaito in ka ta su ta kahirta duk hadisin da aka ce ma muttafaqun alaihi hadisin da imamul buhari da imamu muslim sun kai ittifaki akan ingancinsa ka ƙaryata wannan hadisin malamu suka ce ka kahirta saboda hadisin da buhari da muslim suka ruwaito in dai ban da ƙur'ani babu abin da ya kai su wajen ƙarfi da zama hujja da haka dole sai mun ta tsayin daka mun kula da hadisai in ya zai da buhari ya musu cikin rawaito su da haka shi wannan hadisun da kuka gani hadisi ne babba kuma na gaya muku duk littafin hadisi sai kaga wanga hadisi da haka hadisi yana karantar da mu kyauta saniya duk abin da mutum zai ya kyauta niyya duk abin da za ka yi ka yi saboda Allah ka bari saboda Allah in za ka bari bari saboda Allah in za ka yi ka yi saboda Allah kun ga tun yanzu shi a shirya da aka azamu karatun ga duk wanda zai taho shi ya taho don Allah kuma yanzu karatun ga mun fara mu nawa mu goma sha biyar misali in don Allah muka yi ne kuma manufan mu Allah mun kawo shi da ingantattar niyya to yau da gobe sai ke mamakin karatun da zai taro in Allah ya yi in ko niyyar mu ba ta da kyau to kaɗan-kaɗan za a karatun yana wacewa yana wacewa yana tambadewa har mu dawo a ce a bar karatun to sanin gaifa sai lallahi, in don Allah na muka yi Allah ya sani yanzu wani ana cewa a ai malam su ne tuyo mu ce yau ko ai gobe bai dawo ba halin nan ka kara mai sai wani ya ci haka a ce halin wannan karatu shi ma na ka zama yi ne ba ku ba ya ko titi sai kan kuna itara mai kuɗi zai zo ci gaba to ke ga wani ya rusa niyyar sai dai niyyar ba hannu ne ba Allah shi muna jagora Allah shi kama mana hadisi na biyu a cikin wannan littafin muna gane karatun eh in mun haka da sai muku tambayoyi al hadisi sani hadisi na biyu an umar radiyallahu an daga umar Allah ce da shi aidan kuma to mista an ka ce an umar radiyallahu anhu aidan abin da yasa an ka ce an umar radiyallahu anhu aidan saboda shi sayyidina umar bin khattab shi ya rawaito hadisin farko kuma shi ya rawaito shi ba to tun da shi ya rawaito shi sai aka ce aidan kuma ma'ana daga umar ɗan haɗabi kuma ga wani hadisi nan da ya ruwaito na biyu ƙada shi umar dan haɗabi ya ce bai na ma na har jurusun wata rana shi a bai na ma wata rana muna nan zaune bai na ma na har jurusun inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama za ta yaumin wata rana babu bukatar sai an hada mana rana yasa ba a hadu da ya ce ran juma'a ko ce ran litinin don ɗalibin ilimi ya fahimci akwai abin da ba sai kawo har da cewa mi aka yi da kaza ba kamar yanzu wata ce wai malam shin ran mina abin ga sai saboda Allah in ke san ranar me fa'idar za ki samu babu fa'ida shi yasa babu bukata a faɗa miki ranar duk abin da haka shari'a ta shiru ka bar shi kawai ya ce dai za ka yaumin wata rana ba faɗi rana ba ko in tsala alaina rajulu sai ga wani mutum ya bayyana gare mu in tsala alaina rajulun sai ga wani mutum ya kullo muna sai ga wani mutum ya fito muna kwatsam kamar yanzu da muke nan muna karatun ga sai mu gaɗe wata mata ta turo ta shigo assalamu alaikum ta yi zaune kuma da siffa ta ɗalibai ilimi ga niƙali ga safa eh, ga kamala ta ɗalibai ilimi za mu kama kallonta kuma za mu kama kallonta ba to shine manzo Allah ya ce kwatsam sai ga wani mutum ya zo muna istara alaina rajulun sai ga wani mutum ya zo inda muke ya bayyana gare mu ko ya bullo muna ko ya zo inda muke to ga siffar da mutumin yanzu na daya shadidu bayadu siya mai tsananin fararen tuwahi ne musulunci ko da su asali namiji ya sa fararen tuwahi eh shi namiji an so tuwayi ne su rinjayar zama faraɗi to sai ga wannan mutumin ya zo muna da siffa irin wadda aka son a gani ga musulmi namiji ya zo mana da tsananin fararen tuwayi shadidu sawadu sha'ari mai tsananin bakin gashi kusan larabawa al'ada suna tara gashi ko ba haka ba su tara abinsu kuma suna gyaran abinsu eh shadidu sawadi sha'ani mai tsananin bakin gashi la yura alaihi asar safari babu alamomin tafiya tare da shi ya kamata in mutu ya zo alamar bako a ga alamar gajiya ko dai ya zuwa ko alamar kawahu dai a ga wata tsoron wani abu to mutumin ya bayyana gare mu la yura alaihi asar safari babu alamomin tafiya tare da shi to ba shi ma abin damuwa ba wala ya arifu minna ahad kuma duk cikinmu babu wanda ya san shi kun kusa yanzu a ce ga wata wasu ta bayyana wurin da duk cikinku babu wanda ya santa to gaskiya akwai abin tambaya da haka gashi ya zo da waɗannan sufa guda biyu fararen tuwahi bakin gashi mai kyalkyali wannan me yake nunawa tsafta da muhimmancinta musulmi ya kula da tsafta tunda ya safara fararen tuwaye yana da bakin gashi musulmi ko da namiji na ya bar gashi to ya kula da shace shi ko gashin kai ko gashin gemi ko gashin baki duka a shaci amma ba ka bar abin nan Eh, geme ba ba ka shacewa irin wannan na ka samu mata na tsarar gashi to da Allah na inda ba ka iya kulawa da gashi wanda ce ka ake shi to wannan ba hujja ba ce in bai iya kula shi ka kula ba wadda kika kula da naki gashi shi ma ki kula bai da gashi ki sai mashacinki ke aji ki sai mai na gyaran gashi wanda zai sayi lillin lip ya yi baki ki aji da ya hito wanka abinda za ki fara kawai fara shake mai wannan gashin gemi tsakanin ku da allah cikin da ta zaɓa shake ta gemi kun yi shiru kaja mallar sun mata ba son gemi eh wadda ta ce ba wai gemi ita abba ta ce ba ita irin namijin ta abba ta ce ni tare wani iri da shi a namijinki wai kai malam da ya taho nan sai to tsakiya babu gashi nan tsakiya sai ta ce ni abin da nasu a ce gashi ne yi gaba ni ce to ke ki hisai ya ce a ta ce a na ce to mijin ya sai ta ce a na ce ran da kiya da tsargo ki da gashi kanki ta ce an ce ki da tsargo ta yi haka Allah ya ba ha abi ne ki siyo ki. ki sayo min gyaran kanki ki gyara wata ce to malam matsalar ku ba ku bari a gyara ba wani ko da kika hitowa ki da shirin ki mai gyara kina ganin ke dauko mai ki aji ke dauko mai shafi kamin ki ankara ya azama lafiya gari ya ce to ni na wuce kuma ya san abin da zaki ne amma ya taya na ce duk da haka dai a kula so da ka ana son mace ta dinga kulawa da gashin kan mijinta gashin gemun shi gashin baki duka ta kula tana gyaggyara mu in gashin baki ya taru ta rage mun shi tunda shari'a na son a rage eh, da haka wannan mutum ya zo cikin sifa ta kamala wala ya arifu fuhumin na ahadu bin cikinmu babu wanda ya san shi hatta jalasta. ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zauna inda annabi rama ila da aminci Allah tabbata kuma da ya zo karere sai ya yi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna kusa da shi bayan sun yi sallama fa asna da yi, ya jingina guwayya ne ila rukubatai zuwa guwayya annabi sallallahu alaihi wasallam yi zama irin na da'a zama irin na mai tambaya ga ƙawawan annabi ya ɗan matso kusa da shi ya gyara zama ne ya lankwashe kawawan ne zama irin na ɗalibci iya da kaga matan nan mai hijabin nan ga tanan ta zauna ga tanan ta tsakiya kuma mai kama da eh wannan zama haka ya ya zauna shi kuma annabi sallallahu alaihi yana irin wannan zama shi ku ya to kusa gare ya zauna muna tare da ku wa wadda aka faihi ya azata huna nai alafuka zai a cinyoyi ne cinyoyin wa shi mai tambayar ya aza hannu ne ga cinyoyi ne, ko ko ga cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam eh cinyoyin wa abinda nake tambaya wawa za a kafai ya aza tafunan hannaye ne shi wannan mutumin alafaka zai yi a kan cinyoyi ne cinyoyin wa na ba na mu ai in yi aza ga na zo babu biyayya abin da ya sa nan ina son in cire muku masu cewa wai ya aza hannuwa ne ga cinyoyin annabi muhammadu wai dalili wai ƙasa ba ta imai sai ya aza hannuwa ne ga cinyoyin manzan allah don ya kare ƙasa ta yi mishi to a in yi haka nan ya nuna rashin ladabi kuma zai sa mutane hankalinsu ya tashi sabai ba su iya hankulin wani amma cinyoyi ne zai shi mutum ya aza hannuwa ne ga cinyoyi ne ya yi zama irin na ladabi haka aka san ɗalibar ilimi in ka zo makaranta ka yi zama irin na ladabi na mutunci yauwa wa ƙara shi wannan mutumin sai ce ya muhammad bai ce ya nabiyin lahi bai ce ya rasulun lahi ba amma sai ce ya muhammadu to me yasa ya ce ya muhammadu wanda ka ce ma'anar muhammadu ya muhammadu rashin ladabi da amma sai ga ya ce ya muhammadu malamai suka ce saboda yana son ya ɓadda kama kasu gane kowane na ya zo da magana irin ta mutanen karkara wanda su al'adar su ba su saba da mutunci da karimci ba sai ya zo da irin magana irin tasu ya muhammadu don a ɗauka wani mutumi ne na karkara suna ji sai ce ya muhammad ya kai annabi muhammadu akhbirni anil islam ba ni labarin menene musulunci faƙarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ce al-islam abinda an musulunci an da Allah la ilaha illallah kashe da babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kashe da annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa salata ka tsai da sallah wa tu'tiyaz zakata ka bada zakka wa tasumu ramadana kai azumin ramadana wa tahujjal baiti ka yi ziyarar ɗakin Allah in aka in ka samu iko in Allah ya baka abin zuwa ilaihi zuwa wannan ɗakin sabila hanya ce ka bi ƙoƙari ka ta yadda take muna ji manista aka ilaihi to manista aka ilaihi ga wanda ya samu iko gare shi ko in sada'ata in ka samu iko eh in ka samu iko menene iko Allah ya baka lahiya Allah ya baka dukiya kana da sassan lahiya akwai kwanciyar hankali da aminci to sai ka sai ƙala sai shi mai tambayar ka yace da annabi sallallahu alaihi wasallama sadaqa kai gaskiya to ji mutum ya tambaye ka abu ka faɗa mai kuma ce ka yi gaskiya eh alama da ka nuna to mutum ya sa abin ke hmm. sabon ka ce fa'ajibna lahu muka yi mamaki gare shi tsadu shi na ba annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya Wai yusaddiqu kuma yana gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce fa akhbirni anil imani to ba ni labari game da menene imani qala sai annabi ya ce an tu'mina billahi na farko kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'iku ne wa kutubihi da littafai ne wa rusulihi da manzanni ne wal yawmil akhir ka yi imani da rana ta ƙarshe wa tu'mina bil qadari ka yi imani da ƙaddara khairihi wa sharri mai daɗi da mara daɗi mai kyawu da mara kyawu ƙala sai shi wannan da aka faɗa ma sai ce ka kai gaskiya ƙala ya ce to fa akhbirni an al ihsan ka bani labarin kyautatawa ƙala an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana gani ne fa in lam takun tarahu in baka ganin sa fa innahu yaraka shi da gani kun ji wannan tambaya yace gaskiya ne sai to ba khabirni an sa'ati ba da labari game da kiyama kala sai shi annabi ya ce masa mal mas'ulu anha mai tambaya game da ita kiyama bi a'lam min as-sa'ili yahi wanda yake tambaya sani mai tambaya yahi wanda yake tambaya sani kina annabi ya gane shi mal mas'ulu anha mai tambaya game da ita bi a'lam min as-sa'il wanda yake tambaya sani don haka za ka bari labari ƙada ya ce to fa a birni an amaratiya to ba ni labarin alamomin tashin kiyama ƙada sai ce to na harko an da al'amatu rabbata boya ta haihi wajibiyarta aka ce kamar yaya suka ce a waye gari dai wannan boya ce kuma sai ta haihu in ta haihu ga mai gidanta abinda ta haihuwa ya zaune ya zama da ita ko tana nan ne boya an tali da al'amatu rabbata wasu ka ce a abinda aka nufi an tali da al'amatu rabbata ha boya ta haihuwa gijiyarta uwa ta koma ita addiya diya ta koma ita uwa da ya dawo shi uba ko shi uwa uwa ta dawo ita addiya wai sai a waye gari nan gaba ɗiya to su ka baya gurbin uwaye uwaye ka lallacin a zauna lahiya uwayen ka lallabawa da ɗiyar ba ɗiyan ka lallabawa da uwaye ba wannan an kai lokaci ko ba a kai ba yanzu kai da kan ka lallashe ɗanka shi addini in kana son ku zauna lahiya in ba kai ba zai ce ke ke niho al'amarin da ya ishe naki ko kai baba ya isa haka jama'a muna tare wa an tarar huffata kaga huffata masu yawo da takalumma a da al'urrata masu an tarar huffata kaga marasa takalumma a da al'urrata masu yawo tsirara a da al'alata talakawa ri'a asha masu yin kiyon tumaki da awaki masu asako ya ta ɗawa luna filbinyan suna tsawaita gasa wajen ginin manyan gidaje na alfarma da sauran al'umma yau in ki duba ki tambayi tarihi duk waɗanda yau suke da arziki a ƙasar nan inda an ka hito uwayensu walki suka samu amma yau suwa da saboda talauci uwayensu ba su iya sa kwari amma yau uwayensu kuma ga Allah Allah madauke sarki ya ɗauka arziki ya zuba gidan wayanda ɗiyan sarauta ne uwayensu ba su yi sarauta ba amma yau su Allah ya ba su sarautar tana hannun suna wani kabi ta wanda bai ma gari sarautar ba yau wani dalili ya sa an murta sarauta an miƙa mishi kuma bai gada ba an talida la'amata rabbata boya ta haihi wa gijiyarta muna tare sun man daga nan wannan tambaya kan ya ci zuwa da zuwa ta yadda yake maliyar sai na umar da sai mun ka zauna ɗan lokaci kwana ɗaya kwana biyu sun maƙala sai annabi ce ya umaru ya kai umar a tadari mani sa'il ka gane mai tambayar na ta shekaran jiya ƙuntu sun ce allahu wa rasuluhu alam allah da manzo su suka san kowa ya nima san shi ba ƙala ya ce fa'in na hu jibrilu mai tambayar nan mala'ika jibrilu ne atakum ya zo muku yu'allimukum dinakum don ya sanar da ku addinin shi yasa ya zo muku da wannan siga rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi Allah ya samu dace kun ga wannan dogon hadisi da muka karanta akwai darussa cikin shi masu yawa da ya kamata mu lura da su mu fa'idantu da su yanzu dai an karantar da mu halaccin in ka zo inda ɗalibai ka yi tambaya wanda kai kasan abin amma kana son ɗalibai su san abin su ba sani ba amma ka yi tambaya don ka yi musu tambaya ka yi tambaya don su sani don mala'ika jibril ya zo ya yi tambaya ne ga wasu muhimman abubuwan da sauran wani da annan zana wasu su kuma shi ya ce ba zai sake ya yi kwanaki sannan manzala faɗa mutane wannan shi ne sannan wannan na karantar da mu ɗalibin ilimi in ya zo gaban malami ne yi ladabi ya zama mutum mai tarbiyya mai ladabi tun daga zama har magana shi har dukkanin ayyukan malami uba ne ta girmama shi ta mutunta shi an gane ku da sauran wasu abubuwan da lokaci ba zai iya ba mu damar mu tsaya mu iya an tambaya a kansu ba sai dai ku in kun yi tambayoyin sai yana yiwuwa tambaya ku ta fito da wani abu muna sa hadisi na uku ko eh lokaci ya yi ko a dai ba shi haka da hadisin ga biyu kashi yawa ko to alhamdulillah yanzu waɗanga sai guda biyu da mun ka yi sai hukuma kai ta nazarin su yan Allah ya gwada mun rana wata yau malama sai na za ta tunatar da ni in babu uzuri zan so in ci gaba ya akwai uzuri in shirin ci gaba da yamma asalin karatun nan naka ta neme ne in zo in kama masa da haka inda ina da dama da lokaci ko yanzu da ta gaya min ta ce min malam game da karatun nan ɗalibai sun shawarta cewa suna son wancan littafin da aka yaya musu nauyi tunda ba kowa da shi ba a samun musu littafi wani za su karatu duk ce wani iri ta ce sun ce arba'un hadis na ce to mai sauki to sun taru su ce eh na ce to sha Allah zai kokari in zo domin nima in yi tarayya cikin lada Don haka Allah shi muna jagora Allah shi kama muna Allah shi kama muna Allah shi muna jagora Allah shi muna jagora Allah shi yahe muna kurakuranmu abin da mun faɗa muku kan kuskure Allah shi bai da wanda zai gyara shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب yana akwai tambaya da لكم

mace ana so irin in tana da wani kyalle ko wani abu ta sa kawawunta ko kuma ta so da safa ko ta sa hijabin ta rai kawawunta matukar bai karanta wannan namiji ne ko ba haka ba idan ƙara kamala na na na shifarsu hmm. kuma da fata ina kira gare ku biyayya mace ta yi ku kuma ta biyayya kowa Allah ya ɗaukaka ba ya daraja irin tashi kai mai biyayya kuma in Allah ya yarda ni zai iya nan kokari in tallafa in gana hito na dan rika ran da bannan kuma zan faɗa masa satin hannu zan yi tafiya ko bannan in Allah ya yarda insha Allah za mu iya kokarin mu Allah ya kama mana kuma Allah shi muna jagora kuma ina muku kashedi kada wanda ya wahalar da kai ne game da ce to mi za mu ba malam kada wanda ya wahalar da kai ne tsakani da Allah aiki ne wanda muke so ko ba mu zo mun kai mu karatun gaba to galibi kana isko mu zo muke ba mu da wani aiki musamman da irin wanda dan ko da sai magana zaune da muke ko ba mu komi ya ka haɗa ban za hadu da da sai wanda ya to da littafi saboda mu ko alami ba mu da hutu sai dai na dalibai ƙanana amma manya duk mai karatu to ga hili da ba a cewa ba a karatu ni babu da wata rana mu cewa ba mu karatu in dai kai abba karatu kai abba kai duk sai da ka da karatunka a nema in kuma tambaya ka to da yace kuma ai amsa ba Allah shi mana jagora akwai wata mata yar garin Saida wata malama ce ta ilimi Saida jihar Sokoto ne in ka tai a bi sunan gari kamin ka isa sanyin nan akwai wata hanyar ta ɗauke ta yi wani gari ana ce masa seda garin bai da yawa haka malama ce Takar shigo dullar ba karatun da muke yi a can waccan makaranta to wannan boyar allar tana da ƙyara ta kai asibiti ba ta lahiya an yi mata aiki ga abin da ya shahi al'aurata da gabanta da bayanta sun gami sai aka zo aka rarrabe su to bayan an rarrabe su kuma kuma daga bayan ga sai matsalar ta sake tashi da wurin hitsarin da wurin kashin biyar gari to wannan boye Allah ta je asibitin udud aka ce to za a yi mata aiki kudi akan naira dubu ɗari hudu da ɗan wani abu to wannan takarda tana nan don mancewa tana nan cikin mota muna tallata mu mutane in akwai wata ƙungiya kowane bawan Allah wanda ka iya ɗaukar nauyin a wawan na yarinyar aiki don Allah ya zo ya same mu mu haɗa shi da wannan matar takarda na nan wadda udu ta rubutu cewa za a yi mata aiki an taɓa yi an ka samu matsala yanzu ka sake komawa udu kuma ta ba su lisan kuɗin za a yi aikin ga naira dubu ɗari hudu da wani abu ban iya suna mina na a sama don haka don Allah muna tallaka muku wannan aikin wadda adda wani wa ko kani ko miji ko suruki, ko wani wanda ka tallafawa saboda Allah ta faɗa mai a ashirin wayan mu mu ba shi takardar nan ya je udud ya biya kuɗi da kai ne a je awa goyi Allah na aiki sauran 'yan kuɗin da za su kashewa waɗannan na daban ne don ko bayan waɗanda akwai kudin za ka isko an to maka da su ko nan da haka don Allah muna tallata muku wannan aikin jiya mun haɗa a can nan ma mun haɗa muku akwai Allah ya sa wasu masu son taimaka to don aka don Allah mai son taimaka wannan mata ba yarinya ce karama ta girma yanzu don Allah a tausaya masa dawo mutum a bar mata. don kun sani duk mutum da ada irin wa lura ba su zaunuwa gidan mishi da saka don Allah mun tallata muku in akwai mai son taimaka ina nan bakin makaranta ta nan Usman bin Affan sai a tai takardar na nan in bashi in hada hai da su kire ta lambar ta in hada su da su taimaka musu Allah shi mun jagora Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ina jin nan za mu tsaya malama na sai akwai dan takatacen jawabi sai ki dan gabatar a'a to kai dan agaji wayo haka can gaba ya dan ce wani abu mana wanda zai dan ƙara haska ma ko shawarwari da zaki dan basuwa na su ɗaliban wacce ko shi ana ta da su to shi ke da to kun ji ta ce tun da kuna tare ko yaushe eh, sauran maganganu za a abin nan kuma ya kamata mu muku godiya abin da ya faru wanda kuka yi mana na karimci Wa a mu ɗaya daga cikin mu arramar ibrahim khalifa abinda kun kai ba a taɓa irin shi ba muna yaba mu allah ya saka muku da alheri kun yi karinci kun yi daraja kun nuna yan ka ta addini kuma haka aka san mutum da zuciya ba wai yawan mutane ba mutane yan kaɗan masu niyya mai kyau duk wani abin da ya tashi wannan hall wallahi ba a yi ku ba saboda haka ina ƙara kira gare ku ƙara himma da ƙoƙari ku ƙara himma da ƙoƙari ku bada aljanna ku da waɗannan ayyuka an yi mutunci an gayyaci malamai an ba su abin sha an ba su har malaman an bi su dan wani taro an kai musu duk dai ku ga shirya wannan to la wannan ba karamin karimci ku kai ba Allah ya saka muku da alkhairi wayanda annan cikin ku da wanda ba su ba in Allah ya gwada mana rana ita yau in dai ba da lura ta same ni ba insha Allah zai shi sauran dalibai a faɗa musu kowa shi kokari karfe goma da rabi ta bai cikin nan don mu ci gaba kuma waɗanga littafin a yi kokari a samu su wanda adda halin sayo biyu ko uku tun da ba su da tsada na to kun jima wata boye Allah ta sayo su tare ba sai a sayo su a abin nan a rarraba ɗaliban ilimi tun gundari ne ake karatu Allah shi kama muna kuma ɗaliban ilimi da yawa sun karanci wanga littafi amma ba ka hada irin wani karatu da wanda aka yi maka sai an dan kira ma ɗaya an ce to hakan nan to nan kuma an yi hadisi biyu to yin Allah da za mu fa'idar Allah shi ganar da mu gaskiya gaskiya ce da ba mu cikon duyarta za mu ba ɗaya daga cikin malaman da muka zo ta da su ya yi muna addu'a ta haka malam bashir naija ya muna addu'a to mallan ka ta bismillah wannan ana ce da shi mallam bashir naija asalin shi mutumin naija ne waccan da ya naija kuma karatu ya zo na yanayi ya haddace alkur'ani yana karatu na alhamdulillah karatu na ɗalibai alhamdulillah wannan shi ma ana ce mishi malam qasim a muhammad shi kuma asalin shi mutumin katami ne jihar shi ma ɗalibin ilimi ne nan muna tare da shi ya kai makura na ilimi alhamdulillahi kuma sannan yana kasuwanci shi ma muna tare da shi wannan mai rike da kyamara shi kuma sunan shi malan malan yusuf koko shi kuma asalin shi musulmin koko ne shi ma karatu yanzu wannan karamin yaron shi kuma sunansa kwada min dai isa shi kuma mutumin nan wajajen bagaye garin masha Allah masha Allah ne ko isa garin masha Allahu ko dan can nan wancan da aka yi dan agaji ne shi kuma sunan shi Huzaifa mutumin a bubuce ne dan gidan shugaban majalisar malamai na na audu lokar gammar mala abakar bubuce ni kuma sunana muhammadu nasiru mera ni kuma mutumin mera nake wancan mera ta kasa audu فيما رحمتنا اللهم انا نسالك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا